أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن مسلمي تردكم منا جدد قوديا مقسركي الله madaukakin sarki wanda ya halici kowa da komai ya halice mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya ya ba mu samun damar ikon haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa ne wanda muke fahimtar da kawunan mu da kuma al'ummar mu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wata'ala ya zaɓa mu muna fata gare shi Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace da kyakkyawar fahimta da kyakkyawar dacewa a cikin wannan duniya ɗin da ranar gobe lahira bi haƙi Muhammadin wa alihi na tahirin. Yan musulmi kamar da muka sani muna nan cikin babban bahasi wanda muke bayanin imamanci na Imamu Ali a cikin Alƙur'ani. Shin babbar tambaya kenan. Allah ya bayyana don shi ne ke da aikin wannan bayyanawa ɗin. Kamar yadda muka ce shi ke bayyana annabawa shi ke bayyana kuma wasiyai na annabawa magadan annabawa shin Allah ɗin ya bayyana ko ba bayyana ba a inda muka ce Allah ya bayyana misali a cikin alkur'ani mun kawo aya ta farko wadda muke ba da misali cikinta inda Allah subhanahu wata'ala ke cewa innama waliyukum Allahu wa rasuluhu wallazina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un wannan aya ɗin mun zo da bayanin cewa shin waliyi ne ma'anar shi a cikin wannan aya ne ma'anar waliyi an samo kamar yadda za mu zo da bayani musamman allama amini a cikin littafin shi al-ghadir ya zo da bayanin ma'anoni na wannan kalma ɗin daban-daban kuma da dalilai kenan wanda ke da iko yana iya komawa cikin littafin al-ghadir na allama amini to sannan mun yi wata ishara inda muka ce ahalus sunna musamman su da suka yi yawa a kasashen mu na Afirka sun yaɗa mu mutane cewa annabi bai bar wasiyi ba saboda fassara ta wannan aya ɗin yadda suka juya ta yadda suke so an samu fakarar razi a cikin littafin shi tafsir al-kabir kenan cikin littafin shi mutum yana iya samu cikin juz'i na sha biyu a cikin safaha ta 27 ya zo da bayanin menene waliyi kamar yadda suke nunawa wai masoyi da aboki sannan ba shi ba a taftazani ya zo a cikin littayin shi shi ma inda yake nuna cewa kai ba su kaɗai ba wannan mun yi ishara ne kan manya-manyan malamai nasu akwai wasu malamai daban wanda dukansu dai su sun ce akan wannan ra'ayi ɗin na cewa masoyi ne ko kuma aboki ko kuma duka ma'ana biyu ɗin gaba ɗaya to ɓangaren mazhabi na imamiyya su sun ta yi akan cewa wane ne wali wali abin da ake nihi jagora mashibancin al'amuran mutane mai kula da al'amuran mutane shugaba shi ne ma'anar wali saboda Allah takanas ya ce inna makudi ba. Yi yana ƙara dawa da kuma hasar ɗin maganai kuma Allahu jagoranku jagoranku wane ne Allah ne da kuma wa rasuluhu da kuma wa wallazina amanu alladhina amanu din min suwa ne alladhina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un kenan anan wurin shine tafsirin da shi suke yi da bayanin da a'imma suke yi wanda suka samo daga annabi kai tsaye ma'ana shine Allah ya yi bayani a cikin wannan aya ɗin wane ne jagora kuma su wane ne ake jagoranta a cikin wannan aya duka ya zo su wane ne ake jagoranta su waye jagorori A nan jagorori su ne su uku jagorori a cikin addini su ne su uku na farko Allah da ya ce inna ma waliyukum Allahu Allahu ya ce waliyukum Allahu shi ne jagora na farko sannan jagora na biyu shi ne manzan Allah wa rasuluhu sannan jagora na uku shine wallazina amanu za mu zo cikin tafsirin wallazina amanu kana jin shi kamar jam'i amma wane ne mutum ɗaya ne a ƙalƙashin shi kuma akwai wasiyai bayan shi su ma suna idi shiga cikin wannan wallazina amanu su ne jagorori to wane ne kuma wanda ake jagoranta su ne abu guda dukkanin al'umma musulmi su ne wanda ake jagora a ina su yana cikin dai wannan aya ɗin da Allah ya ce inna ma waliyu kum kum yana ma musulmi yana ma dukkan musulmi magana yana gaya musu kenan su ne ake jagoranta a nan wurin bayan mun duk a cikin wannan bayani da muka yi na cewa da jagora da wanda ake jagoranta da suna cikin wannan aya ɗin to ba yiwuwa kuma ka juye ka mai da kawai jagorori ne ciki ko kuma a wanda ake jagoranta ne ciki bayiwa yiwa ma'ana bayiwa yiwa ka zo ka ce na amanu nan wurin wai wanda ake jagoranta ne bayiwa yiwa sannan bayiwa yiwa ka ce na amanu duk gaba ɗayan waɗanda ake duk wanda suke muminai su ma jagorori ne na musulmi su ke jagoranta musulmi don jagorori ayyanannu ne daga manzan Allah ko ayyanannu ne kai tsaye daga Allah kenan in muka ce nan wurin muhidda da mun ce wallazi na amanu waɗanda ake jagoranta ne kamar mun ce abin suke cewa larabci mudaf da mudaf ilaihi sun zama abu guda ko wanda ake siffantawa da wanda da sifa ɗin sun zama abu guda ko kuma ma abin da suke cewa gaba ɗaya aya kenan ba abin da ta ishara sai wanda ake jagoranta alhali Allah ba jagoranta shi ake ba manzon Allah ba jagoranta shi ake ba shi yasa ma tartibi sahihi kenan magana tsayayya ita ce daidai yadda Allah ya gai inna ma waliyakum yana gaya ma muminai sai ke cewa waye jagoran nusu sai ce Allahu wa rasuluhu walladhina amanu ana a takaice muna gane cewa lallai walladhina amanu yana daga cikin jagorori ba wai ana jagoranta shi bane bayan mun fahimci wannan mu sani cewa kalmar waliyyi za mu ishara kan wani abu wani tana yin mutum ya ce ya za ku ce kalmar waliyyi tana zowa da ma'anar jagora shugaba ba wai tana nihin masoyi da aboki ba a nan wurin kayan mai ishara ishara ce za mu cikin alkur'ani akwai inda wali ya zo kuma da ma'anar jagora da ma'anar shugaba a nan wurin akwai wani misali wanda ake kawowa wanda waƙi ya faru wannan abin wani yaro ne ɗan shekara tara ma ɗan shekara tara yana cikin aji inda suke sun kai su ashirin da hudu wani abin da ke baku labari ya faru sai ya lura duk lokacin da malaminsu zai hita sai ya kawo wata mata ma ce ke kawowa sai ya ce mata ta tsaya ta kula da wannan yaran don saboda kar su yi ta rigingimu komi ya lalace ajin nasu ya gwalgwale a samu masu waɗa a samu kamar dai ba za su zanna da kyau ba tunda babu wanda ke kula da su kullum ana haka kullum ana haka nan ran dai shi wannan yaro ashe yaro ne wanda ya sha daga iyayen shi ilimi da fahimta da ahalul bait alaihi salam anan sai ke tambayar shi malamin su ya ga zai tahiya kuma zai kirawo wadda za ta kula da su sai ke cewa wai malam me yasa kullum in ka? heta ka bar mu sai ka kawo wanda zai kula da mu ba ka bar mu haka nan sai ke cewa in na bar ku ai na san kinji ne da ku na san kaza kaza ne da ku na san kaza kaza yake gai shi ne sai yaron kai tsaye sai ke cewa to yaya aka yi kuma kuke cewa manzon Allah ya tahi shi ya bar wannan al'umma ɗin babu wanda zai gadanta alhali al'umman musulmi an sani tana buƙatar mai gadi kyakkyawan misali ma gashi nan wanda ni na zan ƙara a cikin wannan maganar na cewa da aka ƙibin wanda ya riƙe ni musulmi suka shiga ciki kashe-kashen juna saboda ba a riƙe abin da ya bari ba musulmi sun yi taƙin juna har ma musulmi suna ƙoƙarin su daɗi abin ba su ana magana kan shi me yasa to shi anan wannan da yaro yake ce ma malamin me yasa ake kake cewa kullum akwai wanda zai tsare mu me yasa kake kawowa gashi kuma ku kunce saboda ahli sunna ne ku kunce annabi bai bar wanda zai zama jagora ba sai da aka ji aka yi shura aka zanna aka zaɓi wanda za a zaɓa shine abubakar da ya gayi wannan magana kai tsaye shi wannan malamin nashi sai ya ce gobe ka je ka kira mana waliyinka ka je ka zo min da waliyinka wanda ya saka makaranta ka je ka zo da shi da ya ce mishi waliyi kai yaro da ka je mi kai sai ka zo da abokinka gobe da ya zo sai ya zo da abokin shi sai ce ina waliyin sai ce gashi sai ce kuma isi eh, za'i zaka za zaka rena mini wayo ne ya zan ce maka ka zo da waliyin ka sai ka zo da wannan yaro yace to ai shi ma waliyi ne yace kamar kaga yace ba kun ce waliyi aboki to wannan ni ma na jawo aboki na a matsayin waliyi kenan sai yace muna nihin ka zo da mahaifinka wanda ke kula da kai shi ne ce a ah, kenan a can inda Allah ya ce inna ma waliyu kuma Allah ka fassara shi da aboki amma nan wurin ba ku yarda a fassara shi da aboki ba sai dai majibancin al'amari shugaba jagora wanda ke jagoranta al'amura na a nan wannan malami sai ya shiru babu abin da zai iya cewa to mu lura ƙananan yaran musamman ma waɗanda suka taso a kyakkyawan fahimta ta addini suna ganewa ya za a ce a bar addini ba magadi yaya za a ce annabi ya bari a kyaki ka abin da ya faru ai musulmi sun zan kyakin junansu me yasa ka taɓa tambayar kanka me yasa haka nan ko kuma ma mutum malamai sun daɗe ba su gaya maka abin da ya faru ba ne don kai yi bincike ka gane ne gaskiya abin da annabi ya bar maka wanda a yanzu ma ana cewa dare bai yi ba abin shi ake gaya mutane kenan ko zo al'umma musulmi dare bai yi ba ko zo ku komo ku bi shagorori wanda Allah subhanahu wata'ala ya yarda da su ko yanzu dare bai muku ba saboda haka a nan wurin za mu ƙara ishara kenan kamar da muka ce dangane da abin da ya shafi wasu ayoyi wanda suke nuna cewa akwai inda Allah ya zo da ma'anar waliyi kuma da ma'anar jagorori ba ka cewa a'a duk gaba ɗaya cikin alkur'ani duk inda kaga waliyi aboki shi yasa anan ma mu malaman sunna muke fasara shi da ma'anar aboki da ma'anar masoyi a'a akwai a cikin alkur'ani wanda ayoyi ne amma suna bayani kan cewa waliyi jagora kenan a shi cikin alkur'ani dogo aya ta cikin suratul baqara inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa falyum lil waliyuhu bil adl lil waliyuhu ana magana kan harkar abin da ya shahi bashi in ya kasance ana biyan mutum bashi bai iya rubutawa aka ce to waliyin shi ya rubuta lil waliyuhu bil adl ya rubuta kuma daidai ba tare da yayi ƙari ko ya rage ba nan kaɗai ne a'a a cikin alƙur'ani kuma wani wuri na cewa wala taktulun nafsan lati harrama illa bil sai ya ci gaba da cewa wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura a cikin suratul isra Allah anan wurin ma cewa duk wanda aka kashe a cikin zalunci an zalunce shi to Allah ya ce mun ba waliyan shi dama mun ba jagoran shi shugaban shi dama ba wai abokin shi nan ba ko ana nihin aboki ne nan tabbas ana nihin jagora ne ana nihin mashiɓacin al'amuran shi ana nihin yemi a nan cikin wannan aya ɗin Allah ya ce an ba waliyin shi dama shi kada ya zarce a cikin yin hukunci yi abin da ya dace fala yusuf fil qatl yadda aka shi dan uwan shi shi ma ya kashe wannan ba tar da an wuce iyaka ba kun gani kenan akwai misalsalai cikin alkur'ani wanda suka zo da ma'anar waliyi da ma'anar jagora to ta za a ce kenan a nan wurin ahlus sunna kwata-kwata ba su da damar su ce wai cikin alƙur'ani ma duk inda wali ya zo ya zo na ma'anar masoyi shi yasa a nan ma suka fasara kenan a cikin wannan aya inna ma waliyyi kuma Allah suka ce masoyi ne a takaice a nan wurin muna gane cewa hujja da dalili mai ƙarfi yana nan a wurin imamiya inda suka tai akan waliyyi. shi ne jagora kuma wane ne imamu ali ne alaihi salam ƙarin bayani zai zo nan gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin